بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي شعدواء وأن شافيات الجمعة من البركة أو أن مسلشي لا أبو بكر الصديق لكي نبكر ألشهم قل الله فيها da muke karatu na littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid yau juma'a 27 ga watan sha'ban shekara na 1440 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara na da goma 2019 a kalandar miladiya wannan kuma shi shine darasinmu na goma a wannan littafi mun tsaya inda suke bayanin cewa mutumin da bai san ah, cewa an shiga ramadan ba har rana ta bullo to da ya sani malamai sun ijma'i dole ne zai rufe zai kama bakinsa amma suna saɓani bayar ramadan zai rama azumin wannan ranar ko a'a su sun rinjayar da maganar waɗansu daga cikin malamai idan su shekul islam ibn taimiyya da ibn hazm da waɗansu sahabbai da tabi'ai cewa da zai rama ba anan ne muka tsaya suka cewa khalafa ba'du ahli al-ilm waɗansu bauta ilimi sun saba wannan zancen wa qalu bal alaihi al-qada suka ce a'a dole sai ya rama wa ashura lam yakun fardan su suka ce azma ashura ba farilla bane ma'ana mun kawo maganganu akan azma ashura da annabi alaihi salatu wassalam ya tura a tafi kabilar aslam a faɗa musu cewa wanda ya waye gari bai ci abinci ba to ya rike bakin sa wanda kuma ya ci abinci shi ma ya rike baki to malamai da suke cewa sai arama suka ce ai ba farilla bane wannan azumin suka ce wa alam akhal iman amma ka sani ya kai dan uwa cikin imani anna majmu'a al adilla cewa jerin dalilai a dunkule yubayyinu anna sawma ashura kana wajiban suna bayani akan cewa azumin ashura a farkon lamari ya kasance wajibi ne bi thubuti al-amri bi sawmihi kama fi hadisi Aisha saboda tabbatan umarni da azumin sa kamar yadda yazo cikin hadisin Aisha da mun karanta shi wancan karon kuma ta'akkada al-amru bi ziyadati at-ta'kid bi nida'i al-am sannan wannan umarni ya ƙara ƙarfafa ta hanyar shaila na gama gari da annabi alaihi salatu wassalam ya sa a yi ثم زيادته أيضا بأمر من أكل بالإمساك sannan wannan umarni ya ƙara tabbatuwa da umarnin wanda ya ci abinci ya kama baki kama fi hadisi salama ta mai akwa al'anis kamar yadda ke yake cikin hadisin salama ɗan akwa eh, na ɗazu wato wanda muka karanta a baya wa hadisin muhammad ibn ibn saifi al'amsari haka nan ma hadisin muhammad ibn saifi al-amsari kala yake cewa خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم يا فتو من أرانا عاشوراء فقال سيدي أصمتم يومكم هذا shin kun ɗauki azumi wannan ranar naku kala ba waɗansu suka ce na'am wa kala ba waɗansu kuma suka ce la a kala sai annabi ya ce fa atimu baqiyata yawmikum hadha to ku cika azumin wannan rana naku wa amarahum an yu'zinu ahla al قرى المدينة كما يؤمر تشيسو سسنر دا متانا أو يكم مدينة أن يتموا بقية يومهم هذا سشك أزمن ونرانا ناسو وانا حديث آه، ابن خزيمة دا أحمد نسائي دا ابن ماجه دا الطبراني سكروي توشي طبراني شهين الكبير دا حديث شعبي كما سنة جنسة إنقاتشينا ويقطع تضارب الأقوال قول ابن مسعود suka ce magana abdullahi bin mas'ud yana yanke gogayyan zantuka yayin da yake cewa lamma furida ramadan turika ashura yayin da aka farlanta azumin watan ramadan sai aka kyale ashura wa qawlu aisha annan maganar nasa na cikin sahih muslim haka nan maganar aisha radiyallahu anha tana cewa falamma nazala ramadan كان رمضان فكان رمضان هو الفريضة يا يعني إن واجب تن أزم وتن رمضان يتوكم في رمضان يزن توشيني أزم فريلا وترك عاشوراء أككم أكال عاشوراء فالنشيمين أشتلت هي مسلم مع أنه ما ترك استحباب صوم عاشوراء سوكشي جدد شوى بأبر مستحبا شن أزم عاشوراء بل الإجماع على استحبابه برما malamai kansu ya haɗu sun yi ijma'i akan cewa mustahabbi ne ay azumin ashura kama naqalahu al-hafiz fi al-fath an ibn abd al-bar kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya naqalto daga al-imam ibn abd al-bar a cikin fath al-bari fata'ayyana annahu baq sai ta'ayyana cewa wannan hukunci na mustahabban shi yana nan daran dam fadalla ala anna al-matruka wujubuhu wannan sai nuna mana cewa abinda ibn mas'ud da aisha suke cewa an bari dan wajibcinsa ne aka bari wallahu a'lam wa qala akharun wadansu kuma malamai suka ce idza kana fardan faqad nusakh idan da farko ashura wajibi ne to lallai an shafe shi wa nusikhat ma'ahu ahkamu kuma an shafe hukunce hukuncinsa tare da shi wal haqqu sai su masu littafin nan suka ce amma gaskiyar magana a tsarin fikihu an yi saɓani abinda ya fi dace a ce a ce wasu abinda ya fi daidai ko warrajihu abinda ya fi rinjaye anna ahadisa ashura cewa hadisai da suka zo a kan ashura dallat ala ashiya sun yi nuni bisa abubuwa kamar haka na farko sau sawmi ashura wajibcin azumin ashura na biyu anna man lam yubayyin niyyata fi sawmi al-fariidati qabla tulu'i al-fajr li jahlihi la yafsidu sawmuhu wanda bai wayi gari da niyya ba a azumin farilla bai niyya kafin bullowa alfajir ba saboda bai san cewa ranan eh, azumi ya waje ba a kansa ba to hakan bai ɓata masa azuminsa in ya tsawo bayan nan na uku anna man akala wa shariba thumma alim amsaka baqiyata yawmihi wala qada'a alai duk wanda ya ci abinci ko abin ko ya sha abin sha sannan ya sai samu ilimin cewa yau azumi ne zai kame bakinsa sauran yinin nasa kuma babu ramako a kansa wal mansukhu huwa al awwal abinda aka shafe shine abu na farkon wato wajibcin azumin na ashura wa asbaha mustahabban kama qaddamna sai ya zanto mustahabbi kamar da muka gabatar wala yalzamu min naskhihi naskhu baqiyati al-ahkam kuma baya lazimtar dan an shafe shi ya zanto an shafe sauran hukunce-hukuncen wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani. Wastadallu bi hadith waɗanda suke cewa za a rama ɗin sun kafa hujja da wani hadisi wanda akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad أبو داود دا أحمد سنفتو دون حديث من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه دق حنير قتادة دق عبد الرحمن بن سلمة دق بطنسا أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم شا قبيلة بنو أسلم سنزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيسيد سوسمتم يومكم هذا shin kun azumci wannan rana ta ko yana nufin ashura qalu sai suka ce la ba mu dau azumi ba qala fa atimmu baqiyata yawmikum hadha wa qudu to ku cika azumin wannan rana naku kuma ku rama shi suka ce amma wa hadha hadithun da'if wannan hadisi da yake cewa arama din hadisi ne mai rauni fihi illatan yana da illoli guda biyu na farko jahalatu abdurrahman ibn salama رشن سلم وعنيني وأن عبد الرحمن بن سلام عليهم قال فيه الذهبي في الميزان الذهبي يا فقدادا جندا وأن متمن أشيك اللي تافنسا ميزان الميزان يشي لا يعرف بأسا وأن متمن وقال الحافظ في التهذيب حكم على الحافظ ابن حجر يا فدا أشيك تهذيب آه، نميزان لم mizan وحاله مجهول cewa ينسى ba a san yanayinsa ba wanda ba a san yanayinsa ba ko ba a karban hadisinsa wa awradahu ibn abi hatim fi al-jarh wa at-ta'dil wa wala hakan abdurrahman ibn abi hatim ya ambaci wannan abdurrahman ibn salama cikin littafin sa al-jarh wa at-ta'dil wa lam wala amma bai faɗi suka ko yabo dangane da wannan ba kun ga kenan ba a san shi ba a ilimin hadisi mutumin da ba a san adalcinsa ko rashinsa ba ba a karban hadisin sa hadisin sai zanto mai rauni abu na biyu wa fihi aidan an'anatu qatada fa innahu mudallis shiki akwai an'ana na qatada an'ana shine mai rawaito hadisi yace an wani an an ba tare da yace qala ba to akwai sharuɗai kafin a karbi wannan din a matsayin cewa ya ji daga wanda yace an din aurensa to kuma mutumin da ke faɗan wannan idan mudallisi ne to dole sai waɗansu sharaɗai sun tabbata mudallisi ne wanda ke rawaito abu amma zai ɗan ɓoye wani abu haka nan ko akwai wata illa dangane da malaminsa Dan in ya faɗa ba za a karɓi hadisin ba to sai ya ɓoye siffan malamin <clears throat> amma ba zai ce ya ji daga wajen shi ba direct sai amfani da wannan lafazi na an to katada yana daga cikin waɗannan masu intidilisi kuma ya yi amfani da lafazin an ɗin kenan sharaɗan karɓan eh, abin na an ɗinsa bai tabbata ba don haka hadisin eh, mai rauni ne Kulatar magana dai anan, nan shine cewa da ya farin jaye shine cewa idan har mutum bai san an ga wata ba idan an ba shi labari bayan kullo alfijir malamai sun yi ijma'in zai kame bakinsa sannan bayan watan ramadan waɗansu wanda kamar yadda na faɗa wancan karan su ne mafiya yawan malamai suna ganin cewa zai rama saboda waɗancan hadisai da muka karanta a baya wanda bai ɗauki niyyar azumi da daddare ba shi da azumi aka ce azumin farilla ake nufi waɗansu kuma suka ce duk da waɗancan hadisan ba su shafi mutumin da mantuwa ko bacci ko rashin sani yasa bai ɗauka azumi da wato ainihin dare ba shi an masa rangwame zai ci gaba da azumin kuma babu ramako a kansa wallahu ala wa a'lam za mu tsaya nan ko tambaya ce mu amsa insha Allah na'am